يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا هدي sha hudu ga watan ramadan alif da dari hudu da talatin da bakwai wace sai daidai da goma sha tara ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani wato suratul anfal wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana akan aya ta arba'in wato ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake rarrashin waɗanda suka kafirta domin batan mai bata ba za ta nakasa allah ko ta cutar da shi ba subhanahu wa ta'ala bal hasali ma idan mutum ya aikata alkhairi kansa yama in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha a don haka sai aka kira su aka ce su bar kafirci su bar fito na fito da gaskiya su daina yakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan suka yi wannan za su samu gafarar Allah subhanahu wa Allah zai yafe musu duk abin da suka gabatar gabanin su musulunta amma in suka doge akan kafirci to kuma ba sunnar Allah ba ke subhanahu wa ta'ala ya bar mabannata a doron ƙasa suna banna da suka ga dama ba sunna ce bane domin sunnar ta gabata subhanahu wa ta'ala an halaka wasu al'ummomi gabanin su waɗanda suka yi aiki irin nasu a don haka in za su doge su ma to abin da ya samu waɗancan mutane shine zai same su a yau insha allahu yau za mu tashi akan aya ta 41 inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa'lamu anna ma ghanimtum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما حتى وتعالى تكون وإن تولوا تو ما لا فيكم بها وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير تو الله سبحانه وتعالى يتي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ku yaƙi makiya Allah waɗanda suke tirsasa muku akan addinin ku har ya zanto wata fitina ba za ta saura ba ba za a yi kafirci a doron ƙasa ba ɗan tauhidi sai ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala fa hau idan suka kame suka ja suka daina yaƙan ku suka daina fitinan ku akan addinin ku fa inna Allah bima ya'maluna basir lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai gani ne game da abin da suke aikatawa wa in tawallau in ko suka ba da baya suka ce ba za su yi musulunci ba fa'lamu ku sani ku musulmai annallaha maulakum lallai Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin al'amarin ku shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa wannan inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin lallai majibincin al'amarina na shine Allah ta'ala shine wanda ya saukar da littafi zalika bi annallaha Allah lazina amanu wa'annan kafirina la maula Allah subhanahu ta'ala shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani kafirai ko basu da wanda zai jibinci al'amarin su الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور Allah الظلمات الله سبحانه وتعالى شين مجبنتا al'amarin waɗanda suka yi imani matuƙar sun tsaya kai da fata Allah suke bauta to za su samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a can wurare Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ashe kenan kun ga in dai musulmai sun bi tafarkin Allah subhanahu Ta'ala, to Allah shine mai jibintan al'amarin sannan duk yadda za a tuka a kai a dama a dawo su ne za su yi galaba ko da mai so ya so ko mai ƙi su ne suke da rinjaye a don haka sai Allah ya ce da kafiran nan wa in tawallau idan suka juya suka ba da baya fa'alamu ku sani ku musulmai annallaha maulakum lallai Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin al'amarin ku ni'mal maula ma dallada mai jibintan al'amarin ku wa ni'mal nasir ma dallada mai taimakon ku matukar kun bisa kenan kun ga abinda mu kawai ya rige mana shine mu bi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a can Allah ya kawo sharɗa guda biyu ya ce zai sauya muku tsoron da kuke ciki zai koma aminci raunin da kuke ciki zai koma ɗaukaka amma da sharɗa guda biyu a bauci Allah subhanahu wa ta'ala ba za a yi tarayya da shi ba wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ya'budunani la na bi shay'a kenan mafhumul mukhalafa kishiyar haka idan har ba za a bauci Allah ba subhanahu wa ta'ala ko kuma za a bauce shi amma a yi shirka da shi to wannan taimakon ba za a same shi ba Shi ne nan ne gizo yake saka in dai ba za a bauci Allah ba ba za a samu taimako ba ko ko a in za a bauci Allah kuma ya zanto za a haɗa shi da wani a cikin bauta to taimakon ma ba zai sauka ba shi yasa dole ne ana neman tauhidi mai tsantsa wanda za a bauki Allah subhanahu wa ta'ala da shi na'am wa alam wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul الذين ganin cewa hukuncin wannan ayan ya kau kamar imamu malik radiyallahu an shi a tunaninsa ko ko a nasa fahimtar yana cewa ayar farko da aka saukar a cikin wannan sura ta kankare hukuncin wannan aya ayar da take cewa yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul mutane suna tambayanka game da ganima to kace ganima rabonta ga Allah yake subhanahu wata'ala kuma yana komawa ga manzo don haka sai ce wancan aya ta kankara hukuncin wannan aya amma ra'ayin duniyar malamai gaba ɗaya sun tafi akan cewa wancan aya ta farko ita ce mansuha ita ce aka shafe hukuncin ta wannan aya muhkama ce ita ce wacce ta kankara hukuncin wancan aya malamai kuna fahimta a don haka sai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya fayyace kamar yadda ya fayyace batun rabon gado haka kuma ya fayyace batun yadda za a yi da ganima idan an samu saboda da gabanin musulunci ya zo kamar yadda muka sha bayani ganima ba ta halatta ba idan an same ta akan tara ta ne a sanya ta a wani fili Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko wuta ta cinye wannan ganima da aka samu a cikin yaki amma wannan al'umma yana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ta da shi akan sauran al'ummomi cewa idan aka yi yaƙi aka samu ganima to ga yadda za a kasa shi ne bayanin da za mu yi a yanzu a haka sai malamai suka sake samun fahimta guda biyu mabambanta wasu suka ce tsakanin ganima da fai'u akwai bambanci in an ce alfai'u shine abinda musulmai suka samu a wurin waɗanda ba musulmai ba amma ba tare da girgizan dawakai ba bi ma'ana ba tare da yaƙi ba don haka wanda ya ce akwai bambanci tsakanin su sai ce wancan aya da take magana a cikin eh, abin nan suratul eh, al wato tana magana akan cewa tana magana akan fai'i ne ma afa Allahu ala rasulihi minhum har zuwa karshen aya wannan ana magana fai'i ne amma ganima ita ce abin da aka samu da ƙarfin tsiya wanda musulmai suka kwata da ƙarfin tsiya bayan an ba hammata iska an kashe wanda za a kashe sannan kuma an nakasa wanda za a nakasa to abin da aka samu aka tara wannan ana kiran shi ganima to a don haka ko dai ma menene ko dai faiki shine abin da aka samo ba tare da ainihin faɗa ba ko dai ganima ita ce abin da aka same ta da fada to yanzu in dai an tattaro ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani yadda za a kasa don haka sai ce wa alamu ku sani ya ku muminai annama ghanimtum min shay'in cewa abin da kuka ribata kuka samu na ganima ko min kankantansa fa anna lillahi khumsahu dayan biyar dinsa yana komawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana kenan kaso hudu din da za su rage za a baiwa mayaka waɗanda suka fita yaki muna fahimta walin rasuli wali zil qurba sannan ɗayan biyar din nan zai koma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai koma ga makusantan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal yatama a cikinsa ne za a baiwa marayu wal ne cikin ɗayan biyar ne za a baiwa masakai wabni sabili a cikin wannan kaso ne za a ajiye wa ɗan tafarki wato matafiya mutumin da zai fito tafiya ya zanto guzurinsa ya ƙare ba kuma a garinsa bane yake don haka ba laifi bane a cikin wannan kaso ɗayan bisa biyar ɗin a ciki za a fincina masa har ya samu ya isa inda ya fito in kuntum amantum billah wannan hukunci Allah subhanahu wata'ala ya fayyace sa idan har fa ku kun kasance kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukar wa da bawan mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawmal furqan ranan tsage gaskiya da ƙarya yawmal taqal jam'an ranan da rundunonin nan guda biyu suka haɗu wato runduna ta musulmai da kuma runduna ta kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai kuma daga cikin ikonsa ya zanto kun fito ba da shirin yaki ba ba ku da isassun makamai ba ku da isassun dawakai wanda za a hau ba ku da adadi masu yawa amma cikin ikonsa Allah ya ba ku rinjaye akan waɗannan mutane waɗanda su sun yi shirin yaƙi sun fito da adadi mai yawa sun fito da makamai sun fito da dawakai amma ikon Allah subhanahu wata'ala ya rinjayar da ku akan su to fasalin ka san ganima yadda yake shine idan aka ce an je yaƙi an samu ganima za a fasa ta gida guda biyar idan aka fasa gida guda biyar kaso hudu za a baiwa ainihin waɗanda suka fita yaƙi malamai suka ce samun lilfaris wa sahamun wa wato kai da kai zo in ka zo da doki misali dokin ka za a baka kaso guda biyu sannan kai za a baka kaso guda ɗaya kenan kaga mahayi abin da zai samu bai yi daidai da wanda bai zo da abin hawa ba saboda dokin nan naka shi ma yana da bukatan kulawa yana da bukatan abinci yana da bukatan kiwo da raino domin idan wani yakin ya sake tasowa ya zanto da shi wannan dokin zaka sake fita domin ɗaukaka karma Allah subhanahu wata'ala a don haka kai da ka zo da doki za a baka kaso ɗaya dokin ka za a baka kaso biyu ba mamaki ka ce ah, ya za a baiwa doki kaso biyu eh za a bashi saboda za a je irin magungunan su na jiya da suke amfani da shi da wannan kasan za ka siyo magunguna ka bai wa wannan dokin ya samu ɗan mikin da aka yi masa da rauni ya samu ya samu lafiya ka sake tarbiyyar da shi domin in yaƙi ya sake tasowa ka sake tafiya da wannan doki amma mutumin da ya zo a kafa shi za a ba sa kaso ɗaya ne kawai ina fata muna fahimta a don haka in an zo misali an ce an tafi yaƙi an samu naira dubu ɗari da ashirin misali to sai a kasa ta gida guda biyar gida hudu za a baiwa mahaya da kuma ainihin dawakansu sannan kaso guda ɗaya shine za a baiwa Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da ya tabbata a cikin hadisi yakan fincina idan ya ɗiba da hannunsa wannan kasan shine za a sanya wurin hidiman ka'aba <clears throat> wurin gyara ta misali wurin inganta ta wurin yi mata kyallan da za a sa sannan abinda ya rage ɗayan kaso biyar ɗin nan to annabi sallam kuma shi shi ma zai ɗibi nasa a cikinsa wannan ɗayan za a baiwa makusantansa domin su ba su cin sadaka sai dai kyauta muna fahimta a cikin wannan kason ne za a baiwa marayu a cikin wannan kason za a baiwa masakai a cikin wannan kaso ne za a baiwa ɗan tafarki wanda ya zo guzurinsa ya ƙare duk a cikin wannan kason amma guda hudu duk za a koma ma da mayaka da kuma dawakan ina fata muna fahimta ashe kenan abin da muke iya fahimta a wannan aya a da can akwai abin da ake tanada na tattali domin irin waɗannan abubuwa misali musulunci bai yarda mutum ya je ya bara ba domin bara bai da asali in ka ji an ce maka abu mai asali shine abin da annabi ya ce je ku yi kaza sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba za ka samu hadisi guda ɗaya wanda annabi sallallahu yake cewa wa wani mutum ka je kai bara ba don haka musulunci shine addinin da ya fara samar da abin da ake cewa poverty alleviation wato ainihin rage raɗaɗin talauci ko kuma kyau da ainihin talauci gaba ɗaya idan mutum ya tafiya kaga sau da yawa mutum yana iya faɗowa ya zai ce da Allah jama'a ni na taso ne kan tafiya ya zanto guzuri na tsinke ko kuma yanke don Allah ku taimaka mani to ajiya a lokacin da ake yaƙi cikin ɗayan kaso biyar ɗin nan akan ajiye wa matafiya saboda ko da an samu irin su ba sai an ce mutane don Allah ku taimaka ba za a ɗauka a baki sannan a cikin ɗayan kaso biyar ɗin nan ajiya daga cikin tsarin da musulunci ya kawo masakai akwai mutumin da bai da shi shi kansa ya san bai da shi duk waɗanda suke raɓa da shi sun san ba shi da shi a cikin wannan kasan guda ɗaya za a ɗauka a tallafa masa a ce gashi ba sai an zo an dawa mutane an ce don Allah mutane ku taimaka ba sannan a cikin irin wannan tsarin na jiya misali wato marayu ba daidai ba ne mutane idan ya zanto mutum ya rasa uba yaro ya rasa uba a bashi ya ta gararan ba titi a'a a tsarin jiya cikin kudaden ganima akan ware wani kaso wanda akan bi marayu akan je a tallafa masu sai ya zanto ba ma su iya gane cewa sun yi rashin mahaifi to wannan duk tsari ne wanda barin sa da muka yi shi ya haifar mana da matsala a yau ya zanto sai mutum kawai ya tashi wani ma kila ka samu zuciyarsa ce ta mutu misali in ya dan yi wani ɗan motsi akwai abin da zai iya yi sai ya tashi ce maka a wai shi wallahi a taimake shi bai da abin da zai ci kuma ba mamaki cikin waɗanda ya kawo kukan shi ma bai ci ba a gidansa ya baro gida to wannan ba daidai bane shi sa in an samu ganima za a kasa ta gida biyar gida ɗaya na Allah ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ciki duk za a baiwa makusanta marayu a baiwa masakai an tambayi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma aka ce wai shin yaya kuke ne da wannan abu yace eh dama marayun mu'alul baiti ya kamata a baiwa wannan dukiya masakan mu'alul baiti ya kamata a baiwa matafiyan mu'alul baiti ya kamata a baiwa saboda mu ba mu cin sadaka sai dai ainihin kyauta to amma yake mun ma mutane bayani sun ce a'a abinda ayar take magana ana magana duk wani ainihin wato abin nan eh, maraya da ainihin masaki da kuma ɗan tafarki shi ma ya shiga ciki to sai malamai suka ce to ai yanzu makusantan annabin nan babu su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma kansa annabin rabon nasa ya za a yi da shi tun da baya nan sai aka ce to yanzu imam shine zai duba ya ga abin da ya dace da shi shi zai yi wasu ka ce eh a'a zai ɗauki dukiyar ne za a cikin abin da zai amfani al'umman musulmai daga cikin malamai da ma'ana ka san annabi da na makusanta tun da ba su nan a yau sallallahu alaihi wa sallam ko da ma suna nan ba a san su ba za a iya gane su ba muna fahimta sai aka ce to ko dai imam shi ya duba abin da ya fi dacewa da maslahar musulmai ya aiwatar ko kuma a'a shi an ba shi dama duk abin da ya aiwatar da wannan dukiya na kason annabi alaihi salatu salam wannan al'amari yi daidai ina fata muna fahimta kenan da wannan muke iya fahimta ra'ayin imamu malik rahimahullah da yake cewa a'a ai maganan wannan kaso da aka ce a kasa ganima gida biyar wannan aya an kankara hukuncinta menene hujjan ka imamu malik yace ina da hujjoji da dama kaɗan daga cikin hujjoji na yake cewa a lokacin da aka yi yakin hunai wanda ba taɓa samun ganima a cikin yaƙoƙa na musulunci irin wannan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki ganimar gaba ɗaya ya danka ta ga mutanen makka wanda har wannan ya sanya mutanen madina suka ɗan ji zafi a cikin ransu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce aka ku damu shin ba za ku yadda ba mutane su tafi da duniya ko ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kenan idan da a ce wannan kasan da shi za a yi amfani da annabi bai kwashi dukiyar gaba ɗaya ba mutanen makka ba a don haka ku tun da yawan nan aiki alaihi salam ya nuna cewa imam shi zai duba an samu ganima ba wani kaso biyar za a yi ba shi zai duba ya ga abin da ya fi dacewa sai ya aiwatar sannan imamu malik harwa yake cewa kaɗan daga cikin ainihin hujja ta ita ce a lokacin da aka buɗe garin makka da yaƙi kowa ya san cewa an shiga garin makka ne da ƙarfin tsiya wa in kana akwai daga cikin malamai da suke ganin cewa a'a ba da ƙarfi aka buɗe garin makka ba amma zancen da ya fi rinjaye an buɗe garin makka ne da ƙarfin tsiya to da aka buɗe ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da aka samo a wannan lokacin ya sake mai dama da mutanen makka abinsu imamu malik sai ce allahu an wannan shi ke nuna cewa ashe imam shi ne yake da yadda zai da dukiyar ganima ba wai wannan kaso ne za a bi ba saboda ni a wurina wannan aya an riga an shafe hukuncinta to amma wannan magana ta sa an mayar kamar da muka yi bayani domin an hakaito ijma'i ma ibnu ibnu al-mundir da ibnu abdul bar da dawudi da maziri da ibn al-arabi da qadi iyad duk sun hakaito cewa malaman duniya gaba ɗaya sun tafi akan ijma'in cewa wannan aya ba mansuka ba ce wato muhkama ce aya ce hukuntacciya in aka samu ganima wato za a shata gida biyar a maida ma da mayaka kaso hudu sannan kaso daya a baiwa Allah subhanahu ta'ala da shi za a yi gyare-gyaren Ka'aba a baiwa Annabi sallam da shi ne zai yi hidimansa sannan kuma a baiwa ainihin makusantansa wannan hadisi ya tabbatar da wannan saboda an samu a cikin sahihul bukhari rahmatullahi alai hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma a lokacin da wafdu abdiqai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin abin da yace da su wa amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba ina umurtan ku da ababe guda biyar sannan ina hana ku ababe guda biyar amurukum bil imani billah ina umurtan ku da ku imani da Allah subhanahu wa ta'ala annabi sai ya tambaye su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam atadruna mal iman kun san menene abin da ake cewa imani shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a ƙarshen hadisi sai yace bayan ya ce wa Ikami sala wa ita'iz zaka sai ce wa an tu'addul khumusa min al-ghanaim bi ma'ana idan aka samu ganima to a fasa ta gida biyar za ku ɗauki kaso ɗaya za ku bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan kaso ɗayan za a kamfaci na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ragowan kaso ɗayan bisa biyar a cikinsa kuma za a baiwa makusantan annabi sannan da marayu da masakai da ɗan tafarki kun yadda da wannan kun aminta suka ce mun aminta kenan da wannan muke iya fahimta maganar imamu malik radiyallahu an na cewa in an tara ganima ba gida biyar za a kasa ta ba wannan magana tasa an yi rinjaye a kanta ba ita bace take da rinjaye ina fata mun fahimta iz antum bil udwa iz بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولا أهلكت من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم الله سبحانه وتعالى ينا دتنا منزon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muminai irin rinjaye da galaba da kuma nasara da ya basa yace iz antum bil udwati dunya ku tuna a lokacin da kuke wani gefen kwazazzabo mafi kusa da garin Madina domin su muminai sun fito daga garin Madina kaga za su fi kusa daga garin da suka fito su ko waɗancan sun taso daga garin Makka zai zama na cewa kenan sun fi nisanci su kuma daga inda suka fito a don haka sai Allah ya ce ku tuna lokacin da kuke ainihin wani gefen wani kwazazzabo wanda shine mafi kusanci da Madina wa hum bil udwati al makiyan ku kuma kafiran quraishawa suna gefen wani kwazazzabo wanda shi ya fi nisa da garin madina war rakbu asfala minkum ayarin wato raƙumman da kuka fito dan su su kuma suna karkashin ku bi ma'ana ku kaman kuna kan tudu kenan wannan raqumma suna karkashin ku muna fahimta walau tawa'attum lakhtaratum fil mi'ad idan da a ce kun yi yarjejeniya ne akan inda za ku haɗu to da za ku saba saboda da yawa daga cikin ku ba su yi shirin yakin ba da yawa daga cikin ku ba dan yakin suka fito ba da yawa daga cikin ku ba su ma san za a yi yakin ba to idan da yarjejeniya ne za a yi a yi alkawari a ce a ina ne za a haɗu to da ba a yau za a yi yakin ba to amma da yake ba yarjejeniya ba ne Allah subhanahu wata'ala ya fito da ku da su ne ya haɗa ku ala Mi'a, mi'aq walakin liyaqdi Allahu amran kana maqula Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abin da ya yi ne ya fito da ku ya fito da su ya haɗa ku domin ya wanzar da wani al'amarin da yake dama can hukuntacce ne al'amarin li yahlika man halaka an bayyana domin wanda zai mutu ya mutu akan sani ya sani ga hujja ya ganta karara wa yahya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu shi ma ya rayu akan hujja ya ganta karara ya santa wa inna Allah la sami'un lallai lalle Allah subhanahu wata'ala mai ji ne ga abinda da kuke faɗa masani ne ga abubuwan da kuke aiwatarwa ya tabbata a cikin sahihin hadisi na Bukhari rahmatullahi alai hadisin ka Abu Malik radiyallahu yana cewa إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون على غير ميعاد النبي عليه الصلاة والسلام da shi da musulmai sun fito ne Yuridu na ira ƙuraishin suna neman raƙuman ƙuraishawa hatta jama Allahu bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad sai da Allah subhanahu wata'ala ya hada su da su da makiyansu ba akan shiri ba saboda inda alkawari za a yi da yarjejeniya za a yi da ra'ayi za a tambaya da kowanne zai ba da ra'ayinsa ne wanda zai saba mana wannan tunda babu raƙuman da za a hau babu makaman yaƙi adadin bai yi yawa ba kaga babu wanda zai ce ayyaki kowa da yawa zai rinjayar yadda cewa a koma gida in an yi shiri ya rasulallah sai a zo ayyaki amma tun da Allah ya haɗa ku ba akan shiri ba to akwai hikimar da ta sanya Allah subhanahu wata'ala ya wannan yayi ne domin wanda zai mutu ya mutu akan sani wanda kuma zai rayu ya rayu akan sani lallai Allah subhanahu wata'ala masani ne kuma mai ji ne ga dukkanin abubuwan da kuke aikatawa ana karantawa liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana. daga cikin a'imma kuma qira'ati ce maqbula cikin ainihin mutawatiratul ash cikin riwayoyin nan guda goma da suka zo akwai imamu nafi da shuba da bazzi suna karantawa wa yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya wato bi fakkil idgham da buɗe ainihin idgami na ya'u shi yasa mai tatubiyya yake cewa wa man hayy yaksir muzhiran irsafa huda ma'ana a imman nan guda uku su ba wai da idigami suke karantawa ba mu kaga yadda muke cewa wa yahya man hayya to su suna ce wa yahya man hayya an bayyina wa inna allaha la sami'un alim idh yurikahumullahu إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin a fita yakin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa mushrikan ƙwarishawa 'yan kaɗan don haka sai yake gaya masa habbai ga mutanen can sun fito amma ba da adadi mai yawa ba a don haka sai Allah yake tuna masa wannan subhanahu wa ta'ala id yurikahumullahu fi manamika qalila ambaci lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake nuna maka mushrikan quraishawa yan tsiraru a cikin baccinka walau arakahum kathiran idan da ya nuna maka tarin yawan su a cikin baccin fashiltum da kun watse wala tanaza'tum fil am da kuma kun yi sa'in sa a cikin al'amarin domin ba za ku iya tunkaran su ba saboda tsoro ya riga ya kama ku walakin Allah sallam sai dai Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da wannan saɓanin ya taƙaita muku wahala innahu alimun bi zati sudur lallai Allah subhanahu wata'ala masani ne game da abin da kiraza suke boyewa masani ne game da abin da kiraza suke kunsa masani ne game da abin da kirazan al'umma suke akan sa idan ka koma can cikin Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad kana lakum ayatun a tainin iltaqata hakika akwai wata aya abin hankaltuwa a cikin rundunoni guda biyu fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ayn domin a lokacin da kafiran su ma suka fito sai suna ganin cewa a ah, Allah subhanahu wa sai ya yawaita adadin musulmai a nan, sai suna ganin cewa yawan musulmai ya kai yawan su su a idan su sannan ta ɓangaren musulmai sai aka karanta adadinsu sai suna ganin ai adadin 'yan kaɗan ne kamar yadda su ma suke 'yan kaɗa. kun ga hikima ta Allah subhanahu wata'ala su kafirai suna ganin adadin musulmai ai irin adadinsu ne ɗari kusan tara da hamsin su ko musulmai ganin kafiran suke ai 'yan tsararu ne kamar ɗari uku nan da 'yan kai haka ake Allah subhanahu ta'ala ya haka ne domin ya tabbatar da gaskiya wanda zai mutu ya mutu akan sani sannan kuma wanda zai shiri ko ya rayu shi ma ya rayu akan sani saboda inda musulmai sun hankado sun gano adadin mushrikai da irin wannan yawa to da sahu yayi rawa da kuma zuciya ta karaya amma Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan ne domin ya tabbatar da wani al'amari musulunci ya tabbata a wannan rana نعم وإذ يريكمه وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ويقللكم ku dai suna ku musulmai daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku yurikumuhum idhil taqaytum fi a'yunikum qalila a lokacin da yake nuna maku su a idanunku lokacin da kuka haɗu 'yan kaɗan wannan wata ni'ima ce ma daga Allah subhanahu wa ta'ala domin a ce ka fito yaƙi amma kana ganin anya zan iya wane ya zo da makami kaza gashi da adadi kaza ai tun daga nan maka daga ka ka, to amma Allah subhanahu ta'ala ya nuna ma musulmai a cikin idanunsu ƴan kaɗan ne waɗannan mushrikan wa yuqallilukum fi ayunihim su kuma can sai yana daɗa karanta musu ku a idanunsu domin ba wanda ake so ya juya ya ba da baya ya ce ba zai yakin ba ko kuna ganin su ƴan kaɗan su ma suna ganin ku ƴan kaɗan a zo a haɗu gaba ɗaya liyaqdi Allahu amran kana maf'ula domin Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da ya hukunta wani al'amarin da yake dama can al'amarin hukuntacce ne wa ila Allah turja'ul umur dukkanin al'amura gaba daya akan dauke su ne a maida su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a don haka kun ga duk sanda mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah yakan sanya wanda ba shi ba kuma ya tsorace sa sannan duk mutumin da ya raki wani Allah bi ma'ana ya riko da wani mutum wanda ba Allah ba to dan abin da bai kai ya kawo ba kuma sai ya bashi tsoro a rayuwarsa wannan ita ce ka'ida in ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala babu abin da zai razana ka duk inda ka fuskanta kai ne ake tsoro saboda Allah ka rike don haka sai baka ne sannan kuma in ka ji tsoron wani wanda ba Allah ba to kai kuma dan abu wanda yake bai da ma kima da ne sai ya baka tsoro ka kalli dai misali halin da ake ciki a yau ba wani abu bane wanda ya nisa a lokacin da aka zo aka ce to an gama zaɓe gwamnati ta kahu ai kaga wasu al'umma sun yi sallama da ƙasan nan suna jiran su gaya za a yi tukuna yanzu a can suna tsallake akwai su tun suka tabbatar da cewa lallai zaɓe ya kammala ya tattaru to sai suka tsallaka sun koma tsallake suna nan suna kallo sai dai su ji a rediyo su kalli tv su ji mai ake ciki amma su ba su shirya dawowa ba to duk sanda ka tsoraci Allah subhanahu ta'ala Allah yakan sanya kai ma ya zanto kana da kwarjini irin naka Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya taba tura sa kasar Kufa a lokacin sa kasar Kufa kuma ko riga kun san ko su wane ne idan kana neman mutane makirai a shirarai fitsararru bijirarru wanda ba a taba tura wani shugaba ba kasar Kufa sai sun masa bore amma Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an ba su yi masa bore ba Umar sai yana mamaki Allah ya kara masa yadda menene menene sirri yace ai ba wani sirri na bi Allah ne su subhanahu wataala a don haka sai huwa ke mani mutanen nan zuwa sai suna biye da ni to haka al'amarin yake in ka bisa duk inda ka je zaga kana da kwarjini kowa ya tsallaka kowa na tsoronka ba wanda zai iya wani al'amari to haka Allah subhanahu ta'ala ya sanya wa muminai a wannan lokaci irin wannan kwarjini ya karanta su a idan mushrikai ya karanta mushrikan a idan su domin Allah yana so ya hukunta wani al'amari wanda yake dama can hukuntacce ne to ga Allah dai ake mai da al'amura ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu إِذَا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى يكي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani idza laqitum fi'atan idan kuka haɗu da wasu ta mushrikai fasbutu ku tabbatu wadhkurullaha katiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun ko ku za ku samu rinjaye ko za ku samu tsira da wannan malamai suka ce idan ya zamana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin yaƙi Allah ya ce a yi to kaga kenan idan ba a cikin yaƙi ba shi ya fi cancanta a yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyu malamai suka ce idan al'amari ya dame gaba ɗaya kada mutum ya yi riko da tsiminsa da kuma wayensa da dabaransa gaba ɗaya ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin kaga gashi anan yaƙi ne za a yi amma an ce idza laqitum fi'atan fasbutu wazkuru Allah ku tabbatu ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ihu za a ta ba a'a ba wani a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to kenan idan za a ambaci Allah a cikin yaƙi kenan a wajen yaƙi yaya kake tsammani da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata a cikin sahih wani hadisi na ibnu eh, abdullahi ibn abi aufa radiyallahu an yayi yaƙi wani lokaci sai tara mutane yace ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al'adu kada ku yi kwaɗayin haɗuwa da maƙiya. walakin idza laqitumuhum fasbutu sai dai idan Allah ya hada ka da makiyinka ba yadda zaka yi ba gudu zaka yi ba ka tabbatu ka tsaya wa alamu ku sani annal jannata tahta zilalis suyuf aljanna tana karkashin inuwan takubba ne aljanna tana karkashin inuwa ne na takubba ba wai gudu za ka yi ka shara da gudu ka ce ai kenan al'amarin ya fi karfi a'a ka tsaya ka ambaci Allah subhanahu wataala shi yasa masu hikima suke cewa irin wannan al'amari jahiliya ma gabanin musulunci sun san wannan magana akwai wani mutum wanda yake Antara, tara kowannen ku ya san cikin adabi yana koda ainihin wacce yake kauna yana cewa ni saboda tsananin ambatonki da sau da shauki da kauna da bege ba ma wai a cikin zaman lafiya nake ambatonki ba ke har a yaƙi in yaki yayi wuri ni ke nake ambato in samu nasara shine yake rera ta yana cewa wala qad zakartuki war rima'u nawahilu wala qad zakartuki war rima'u nawahilu minni wabidul hindi taqtu min dami wato in wuri yayi wuri ni ke ma abin ambato na wanda zan ambata an samu waraka kuma in yi galaba a cikin yaki to in tunanin mawaki kenan shi zai ambaci wata wata ba Allah ba to kai sai aka ce fazbutu wazkurullaha katira ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun ko ku za ku samu tsira a cikin wannan yaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan ababe sun tabbatu a wurinsa a wurare daban-daban daban za ka samu babu abin da yake in ba addu'a ba ambaton Allah nasraka allazi wa'ad ya Allah alƙawarin da kai ya muzilar kitab. ya mujriyas sa'ab ya hazima ahzab ihdihim wansurna alaihim Allah kai ne ka saukar da girgije kai ne ka halakar da runduna don haka ka taimake mu ka ɗaura mu akan su to wannan shine abin da ya kamata da al'ummomin musulmai ba wai wani abu wanda ba wannan ba malamai suka ce dukkanin la'alla a cikin alqur'ani wato tufidu ta'lil in ta zo la'alla tufidu ta'lil sai dai wacce ta zo ainihin a cikin suratu shu'ara bi ma'ana la'alla ko ku za ku samu tsira amma ta cikin suratu shu'ara wannan ba ta'lili take amfanarwa ba Allah yana cewa wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhlidun bi ma'ana kai ma ta kuludun kuna ɗaukan wurare na masana'antu daban-daban kamar kai ka ce ku kun da wamma ku riga kun gama wannan ijtihadi ne na malamai amma ba lalle bane zama hakan na'am malam muje وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين subhanahu wa ta'ala yana daɗa jan hankalin musulmai ga abin da zai haifar da nasara a cikin yaƙi in an haɗu da maƙiya bayan an ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato mai yawa wasi'u Allah wa rasula ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a wannan shine makullin nasara na biyu bayan kun ambaci Allah to ku yi masa biyayya sannan ku bi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa makullin da'a na uku wala tanaza'u kada ku yi sa'insa ku yi jayayya domin idan kuka yi jayayya fatafshalu za ku rarrabu za ku watse wa tazhaba rihukum ƙarfin ku kuma zai tafi wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin lalle Allah subhanahu Ta'ala, yana tare da masu haƙuri da iliminsa da kuma taimakonsa malaman lugha sai suka yi saɓani akan maganar rihu in an ce ar-rihu shin kana ganin ma'anansa al-quwwa karfi ne ko ko ad-daula ma'ana gwamnati duka an samu wannan a cikin ainihin larabci wasu daga cikin malaman suka ce a in an ce ar-rihu ma'anansa karfi wa asiyu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum sai karfin ku ya tafi menene dalilin ku suka ce ai wani mawaki yana cewa idza habbat riyahuka fagtanimha fa inna likulli asifatin sukunu idan wato karfin ka ya taso to ka ribaci wannan karfin don haka sai suka ce mu alamu yaran idan aka ce arrihu ma'anar shi alquwa zance ne suka ce a'a wata zaba rihukum in an ce arrihu ma'anar shi ad-daula ƙarfi da kuma mulkin da kuke rike da shi idan kuka kibin Allah subhanahu wa ta'ala kuka kidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuka tsaya kuna ta sa'insa kuna saɓani kuka rarraba to mulkin da kuke da shi shi ma zai ƙare zai tafi ya zanto wanda ba ku ba sai ɗauki wannan mulki menene dalilin ku suka ce wani mawaki yana cewa a ya sahibi la hayya bil ala ala sahibi ya sahibi ala la hayya bil wadi illa abidun qa'udun baina azwadi Raisama أتنظران قليلا ريثما ريثما علموا أم riha فإن الريح للعادي سكتي الريح nan shi a daula, wato ƙarfi da kuma mulki to dukkanin waɗannan ma'anoni gaba ɗaya za su iya shiga ƙarƙashin wannan aya idan mutane suka tsaya saɓani da sa'insa ƙarfinsu yakan tafi ya ƙare idan mutane suka tsaya saɓani da sa'insa Abin da suke rike da shi gaba ɗaya yana iya tafiya ya subuce masu dukka kuma a cikin wannan ƙasa mun ga irin waɗannan ababe in ka koma a baya a baya ba a taɓa samun wasu mutane waɗanda kawai ba yarjejeniya ba wani abu ba su ɗauki abun da ke wurinsu na ƙarfi da iko da mulki su ɗauka salin alin su miƙa ba yarjejeniya ba komai sai al'ummanmu abin da ya same mu kenan a baya to sannan a lokacin da muka ɗauka abin da ke wurinmu mai daraja da ƙarfi da komai muka ɗauka muka miƙa muka bayar babu yarjejeniya ba komai a lokacin da muka nemi abin a sake dawo mana rigi sai zama tashin hankali don haka sai muka rarraba wannan ayar da mu ta yi magana sai muka zo muka yi sa'insa wasu mu suna ganin a'a ai mu mai yasa sai mun tsaya mun ce sai an dawo mana da kayan mu na jiya ai ba lallai bane ya zama mu ne zamu yi riko da shi wasu kuma suna ganin a'a ai wannan da aka danka ma a shekaran jiyan shine ya fi cancanta da ya ci gaba to har kullum idan al'umma ya zanto sun zarrabo suka samu saɓani abinda suke da shi na ƙarfi da mulki yana tafiya ka dawo nan cikin kaduna a lokacin da aka zo za a yi wannan zaɓe ina ga a 2015 ne ko 2011 a lokacin da za a yi wannan zaɓe an samu 'yan takara daban-daban daban daga cikin jama'ar ku sai aka yi wani irin yunkurin cewa a zo a yi haɗaka saboda idan aka karkasu wannan ya tsaya wannan na tsaye wannan na tsaye to babu yadda za a yi abin da aka ɗana tarko a in masa ba za a iya ba amma dole sai wani ya kau da kai sannan wani zai iya samu sai wani ya haƙura sannan wani ya taka aka zo aka yi wannan yarjejeniya Allah ya ji kan babban malamin mu kuma uban mu Sheikh Zubair dattijo an yi rashin dattijo kwarai ka aje maganar aqida abin da ya shafi dinkewan al'umma yana da wahala ka samu sa aka zo aka yi duk abin da za a yi ashe akwai wani mutum wanda Allah ya ba mu tsawon rai muna nan muna jiransa an gama duk abin da za a yi shi a ce an riga an siye shi an ba shi kuɗin wai kuma abin da zai baka maki a haka a yanzu wai jira yake wai a gama ya sake fitowa takarar gwamna to muna fata dai Allah ya mana tsawancin kwana muna nan muna dakonsa shi ya taimaka yana ɗaya daga cikin waɗanda suka saida al'ummar jihar Kaduna nan suka saida su gaba ɗaya siyarwa irin na wulaƙanci bayan an gama wannan malamin su kira taro sama da mutum ɗari biyu da talatin aka ce to in har wannan mutum zai fito shi sa na mai mamakin yadda aka yi ya fito wai wasu al'umma suka sake daban to amma wannan wani yanki ne in Allah ya kai mu aran rai Allah rai da rai da dan mun ga duk irin sharan da yake duk gaba ɗaya wai kokari yake shi mai zai nemi kujera to abin da nake so in ce duk sanda mutane suka yi sabani suka rarraba abin da ke wurin su na ƙarfi sai ya tafi kamar yadda namu ya tafi bayan ya tafi din muka koma muna wayyo Allah wayyo Allah sai zama na mun zama da yawa amma yan kaɗa muna da ƙarfin amma masu rauni masu shi a hannu muka zama almajirai muka zama marayu babu wani mutum wanda zai ce ga inda za a yi saboda kowa da ka sani ta kansa yake kuma abin da zai baka mamaki mafi girma wannan aya da muka karanto a shekaran jiya kar ku ha'inci Allah subhanahu wata'ala da manzonsa sai zamana daga cikin wasu daga cikin mu wai su ne suke shimfiɗa yadda za a yi wannan akai mai kaso kaza wannan akai mai kaso kaza in an yi haka shikenan amma baga al'umman ka ana kashewa amma bai dame shi ba shi dai dan abin da zai samu shikenan ya wadatar masa to dole dole ne haɗin kai ya zama wajibi ne ga al'umman musulmai babu dalilin da zai sa a saba in bacin son zuciya saboda akwai ainihin musulmi na da constitution ɗinsa shine alkur'ani to in ko qur'anin ne za a bi shi babu dalilin da zai sa a zaɓa sai dai in wani abu ne daban za a yi riko da shi Allah muke fata ya yi mana taimako kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya taimake mu akan binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ya taimake mu akan guje mata an ce da ni lokaci ya insha Allah za mu karanta kaɗan daga cikin abin da suka samu na tambayoyi mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malar lafiya amin malam yanzu dan shi'a ma in zai tuba sai ya sake kalmatu shahada da sannan ya shiga musulunci kwarai da gaske dan shi'a idan zai musulunta sai ya sake kalmatu shahada sannan ya zama musulmi domin ajiya yana faɗin ta ne bai yarda da ita ba amma yanzu ko zai faɗe ta ne a matsayin na wanda ya yarda da ita abin da yasa muka ce haka ya zo a cikin alwarun nu'maniyya ni'matullahi aljazairi mun karanto da ku ya ce mu yan shi'a ba mu yarda da allan da annabi bane manzonsa sallallahu sannan shi ma muhammadu din ba mu yarda da annabcinsa ba saboda abubakar ne khalifansa wannan magana tana cikin al-anwarul malamin sa ne faɗi wannan ni'matullahi al-jazairi to kaga kenan in zai shiga musulunci dole sai ya sake shahada domin da ajiya yana faɗin kalman ne bai yadda da ita ba bisa abin da malamin sa ya faɗa amma yanzu in zai shiga zai shigo ne a matsayin na wanda ya yadda da kalma Allah ya dakatar da mu mai tambaya ta bice assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin bayan haka malam dan Allah ina son kai kira ga ah, masu irin halina malam ni dai tun ina makaranta nake cewa ba zan yi aure ba sai na yi kuɗi to yanzu ina ɗan shekara arba'in da uku kuma na gama karatu kuma cikin hukuncin Allah ya bani kuɗin amma na rasa matar aure duk wacce na je sai ta ce na yi mata tsufa waɗanda suke so na kuma ni kuma sun yi min girma ko kuma sun fi ni gogewa duk da boko na malam ya zan yi to bari wannan ya tuna min a abin nan maganan wani dr kamal mutumin turkiya a lokacin da muke misra da muka kai masa ziyara mun je ina jin shekarun shi kusan saba'in da biyar ko tamanin laibirinsa ya kai girman masallacin nan bai fi ba amma ɗan shi ɗan shekara bakwai ne a shekarunsa sai yake cewa abin da yake damun shi a rayuwarsa guda ɗaya rashin aure da wuri da bai yi ba yace don haka ina kiran ku ku a matsayinku na matasa kar ku tsaya ku ce za ku yi jinkirin aure saboda yace kaga littattafan nan babu mai gadansu saboda yaron nan ɗan shekara bakwai ne kana ga ni yanzu a shekaru na saba'in da biyar ko tamanin yanzu yaushe shi ya taso lokacin ma ni ai kaina ya juyi a don haka kuskure ne ka tsaya ka ce wai kai sai ka yi gida sai ka kare karatu sai ka yi kaza saboda to yanzu kana shekara arba'in da uku misali to abin yana wurin Allah amma ka gama ƙoƙari ka kai sittin ka gama kokari ka kai sittin to lokacin yaushe ne ka yi aure yaron har ya taso shi kuma ya taimake ka shi kuma kaga it's a setback wani al'amari ne wanda na koma baya don haka ka dangana ga Allah aurenka wannan shekara ashirin da ko kuma shekara ashirin da hudu da yan kai da aka samu ya yayi aure akwai hikima da muhimmanci za ku taso da karfinka ga yaronka in an ganka ya ta ah, kai ka haife shi saboda ana da tunanin yaushe kai aura amma lokacin da ƙarfinka ya ƙare ba ka da kana buƙatar mataimaki ba ka da wani abun nan abun ya ya abun ga don haka jama'a matuƙar kuna da halin da za ku yi na aure kana da abun da ka riƙe to kar ka tsaya ka ce sai ka gama karatu sai ka yi gida ka yi moto wannan wani tunani ne irin na sakaran ɗan boko ka san boko in ta zurfi ta nisa shi ɗan bokon ba duka ba gani yake ma shi abin da ya samu ji ya ba kanshi ba Allah bane ba shi muna fahimta Allah ya sauke mai tambaya ta wace assalamu alaikum malam ni na kasance mabiyan ɗariƙa tijaniya ne sai na ga suna aikata wasu abubuwa wanda ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na yi yunƙurin fita sai na sami ɗaya daga cikin malamanmu na sanar da shi sai ya ce min in har na fita daga ɗariƙa wuta ne makomata wai kuma na bar hanyar aljanna mala ina so ka ban bayani akan mafitar haka hakarin to ai shi shehun ɗariƙa gaba ɗaya sheikh ahmad tijani rahimahullah an haife shi a shekara ta dubu ku buga min cikin gaugawa mu gani yau hijira tana da shekara dubu da talatin da bakwai to ku minusin 147 minus 1150 nawa ne za a samu yayi 260 da 79 ko to shekarun abin nan haihuwar Sheikh Ahmad Tijani kenan da rasuwarsa an haife shi a shekara ta 1150 to kaga shi kafin shi ba a yi ɗariƙa ba don shi ya zo da ɗariƙa to in ka ce wanda ya fita ɗariƙa ya shiga wuta ko ɗan wuta ne to ma'ana kenan daga abin da ya yi ɗaure ya yi sama shekara ɗari uku zuwa sama duk ƴan wuta ne saboda su lokacin ba san ɗariƙa ba to kaga wannan magana ba haka ba ne malam dai yayi ne baka tsoro eh don haka kana iya barin ɗariƙan ka abin da malam muridi mai tambaya ta gabe ce assalamu alaikum malam Allah ya kara maka ilimi mai amfani malam dan Allah wani aiki ne mutum zai yi ya ƙara kusanci zuwa ga Allah Allah ya ba malam ikon ansawa to abubuwan suna da yawa amma kaɗan daga ciki azumi yana da ainihin girman lada domin wani mutum ya zo ya ce ni sallan nuna mani wani aiki da zan rika kai tsaye ya kai ni aljanna yace ka riƙe azumi kar ma ka nemi wani abu don haka Allah ya baka iko azumi sha uku sha hudu sha biyar litinin alhamis ko kuma eh, irin na annabi dawud abu ne mai kyau yana kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan yayi tambayar sa da turanci a takaice abin da yake cewa malam menene hukuncin matar da ta shiga bokaye ta juya hankalin mijinta ya zamana yana da wasu ƴaƴaye daga wurin wata mata wacce ba matar da suke tare ba amma sai ta raba shi da ƴaƴayen in mata sun tambaye shi wani abu sai ya ce bai da shi koko ba zai yi ba me hukuncin irin wannan to irin waɗannan matan wato suna nan da yawa matuƙar ba su ba za su fuskanci matsatsi a wurin Allah ta shiga wutar jahannama mara alƙiyama domin don mutumin da zai yi amfani da wata hanya wurin dakusar da wani ko na shi ko illata shi ko kuma jefa shi cikin wani al'amari to ya sani cewa ranar lahira za a yi kakara tsakanin shi da wannan aiki to in ko an yi kakara duk fa mutumin da aka tirke shi ba to za a yi matse shi za a yi in ko aka matse ka yana da wahala ka sha don haka Allah ya sawake kuma Allah ya sa ta gane ta tuba wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya yi maka rahama me ya hukuncin wanda yake cewa wani radiyallahu an babu laifi wannan larabci ne bai ishe mu ba in aka ce radiyallahu an yana ɗaukan abubuwa guda biyu siga ta aikin da ya wuce da kuma sigar da ake fuskanta in sigar da ta wuce ne ba wanda ya isa a ce mai radiyallahu anhu sai sahabbai domin su ne alkur'ani ya tabbatar wasabiqun na min almuhajirin wal ansar walladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su amma duk wanda ba sahabi ba ba kuma tabi'i ba wanda ya aiki irin nasu duk wanda ya gaya maka cewa Allah ya yarda da wani mutum ƙarya ne amma ana iya amfani da ita a siga ga ta dai bi ma'ana khabariyatul laf insha'iyatul ma'ana aiki ne da ya wuce amma ana nufin addu'a ma'ana radiyallahu anka Allah ya yarda da kai ana iya yin wannan an fahimci wannan don haka in akan wannan ne babu laifi amma akan wancan ne wannan to ba daidai bane wannan yace tambaya ta karshe Allah ya kara wa malam lafiya malam mutum ne bai da lafiya sai aka ce sai ya sha magani yace ba zai sha ba sai dai in ya mutu kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya ɗauki rayuwarsa da magariba to malam ya yi shahada kenan ko ko yaya shahada dai saboda tana da sauƙi malam ya dai su ana masa fatan alheri kuma ba daidai ba ne wato ainihin mutum bai da lafiya ce sha magani ya ce ba zai sha ba duk irin yadda ka san zaka nemi magani don Allah ya taimake ka akan wata lalura da ka same ka matukar bata kauce ba to wannan babu laifi kana iya amfani da wannan amma mutumin ka kace batun kace yayi shahada wannan wani abu ne na yana hannun Allah subhanahu wataala kuma bai cikin waɗanda aka lissafo cikin shahadu sai dai ana masa kyakkyawan fata da cewa ya mutu a watan alfarma Allah ya anshi ayyukansa kuma ya gafarta masa na'am to wata baiwa Allah ta aiko da dubu biyu ta ce a sanya asusun makaranta da ake gini Allah ya saka mata da alkhairi na eh na to akwai kuma na'iri na daya malam amin an sace masa motar sai yanzu yana neman addu'a wurin yan uwa Allah ya bayyana waɗanda suke wannan aiki eh, sannan kuma akwai sanarwa na cewa karatunmu da ake sawa a alheri binan rediyo a ran lahadi zai koma bakwai zuwa takwas tsakanin magariba da isha wannan lahadi ne kawai amma sauran kwanuka zai ci gaba da yadda yake tafiya goma zuwa sha ɗaya allah muke roƙo ya sa mu dace abinda muka karanta daidai allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka yafe mana Allah ka yanta mu yau a cikin wannan wata mai albarka waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda shi ya musu yawa Allah ka ba su yadda za su yi su biya ya Allah da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancin su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya masu neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kinin sana'ar khairi wannan shugaba namu Allah ka taya masa riko Allah ka sa ya gama mulkin nan lafiya waɗanda suke masa ainihin ainihin zagon ƙasa Allah ta shirye su su gane su daina idan ba masu shiriwa ne idan ba za su gane ba Allah ka musu abin da ya dace da su Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين